gaskiya kin ga batan wannan wayar na rantse miki da Allah zai daɗe ban manta ba abin ya tsaya min a rai na rasa inda zan sa kaina wayan naira dubu saba'in kamar an yi asarar miliyan uku haba sweetheart ai ya kamata ka danne wannan abun ka kore shi daga cikin zuciyarka ni ma na hakura mai amfani da wayar na ɗauki ƙaddara ai duk da ke na baki amfani da ita baki san darajar ta ba shi yasa tun kan taba ta maki yadda ita to barin in gaya miki idan masifa ta taso min ba ni da wani wanda ya kamata in nema mu haɗa kai mu nemi tsira sama da ki da abin na faɗa da Allah ki ce amin idan adda alkhairi ce ba duk zaman da miki da ke kin taba jin nazo miki da wani abu na shari me yasa ki haka to ko baka kawo zancen sharri ba wace addu'a ce da tsakar rana za ka ɗauko ta ka ce za a yi sai ka ce an yi sallah ba mu mai sallah ba ko a zahar ba a yi ba to shi ke nan, kanki ce ya yana da baki Allah Allah ga mu gare ka Allah Allah ka san abin da yake ɓoye Allah Allah ka san abin da yake fili Allah za ka iya zama da mutum mu za mu iya zama da mutane Allah ba mu san zuciyar abokin zaman mu baya Allah amma Allah kafi mu sani Allah batan wannan waya labari aka bani Allah dan adam ne ni zan yadda ko ba zan yadda ba ba lalle bane ba tunda ban san gaibu ba Allah kai ka san gaibu Allah da wanda ya dau wayan nan Allah da wanda yake da san masaniya akan batan wayan nan ya ja baki gum Allah da layin da aka bi da wayan nan Allah ko gida ko kasuwa ko mota ko kanti Allah duk inda aka shiga da wannan waya mutum ko ya sani mutum ko bai sani ba Allah ko mace ce ta ɗau wannan wayar Allah ko namiji ne ɗau wannan wayar Allah haɗa kai aka yi aka ɗau wannan wayar Allah mutum ɗaya ne ya hikima ya ɗauke mu wannan wayar Allah ka tattaro dukkanin wata azaba taka Allah Allah abin da kai wa mutanen Misira lokacin Fir'auna haba sweetheart haba dan girman annabi haka musulunci ya ce ka ɗauko masifar fir'auna da sahamana. haba me zafi haka wannan wace irin addu'a ce haka ai wannan addu'a te zafi eh wannan ba tarbiyyar magabata ba ce ba ka fito daga babban gida sannan ka rinka yin irin wannan addu'a haba sweetheart ba za ka ɗauka hakuri ba ba za ka ɗauki kaddara ba ke tarbiyyar kike bi kin yi gaggawa gaggawa kuma daga shekan take Kamar yaya? Ai ni ba gaggawa ne ba, ke ku kin yi gaggawa domin yau kwana nawa da batan wayar an ki min cikakken bayani. Yanzu kuma na ɗauko addu'a, ai ba ki ji ƙarshe ba. Sai ki bari ki ji ƙarshe. Rahama zan nema musu me zan yi? Wannan wanda nake gayawa ya fi ni sanin abin da zai. Sweetheart, idan kai mummunan addu'a, za ka yi wa musulunci asara. Ba haka ma'aikin Allah ya ce ba. Idan mutum yana wata turba wacce ba hanya madaidaiciya yake ba, kamata ya kai masa addu'a alkhairi. amma ka ƙara tarwatsa tsashi da wannan addu'ar ai tarwatsewa zai yi yarkar gaji eh ke ki san saba'in ba ko haba sweetheart dubu saba'in miliyan uku ce to bari in gaya miki saba'in mu a nan ba karamar daraja ce da ita ba domin da saba'in din nan a yar unguwar nan zan iya neman kansala ina gaya miki mutanen unguwar kaji ne da to kuma wannan ke kika faɗa ke kika faɗa irin ku ne masu zuwa suna cewa 'yan siyasa suna ba da kuɗi kin ga tun kan aure ki kin cika irin wannan surutun billahi lazi ki kiyaye 'yan siyasa kina magana cewa siyan ƙuri'a suke kina kina irin wannan magana in aka kama ki baki da hujja zaki sha wahala haba sweetheart yanzu in mutum ya dan kirkiri magana ya faɗa a cikin gida waje na fita na fita na je na yada ta dan na ce zan bada 70 a zaben kansila shine har kike wanta da jijiyar wuya to bakin ciki kenan ake mun shi yasa aka bata mun da waya ni dan girman Allah ya labari ne wallahi nayi nayi nayi mutumin ne da kika san maye wallahi ya ƙi yin sakin to ni fa na rantse miki da Allah zaki sa kwaba ta ta yi ruwa in fito miki dai a mutum ni ma fa jika ni za a yi wallahi tallahi jika ni za a yi ya za an dora min wannan kontrage in zo in finciko koki daga gidan wannan ladanin ce kuma kin yanke wajen zama ni ke kenan. ke ko dai san me miki ni ke da Allah har tambaya ne in ga miki ni to ke bai da tsohuwa ne a jikin bishiya ke ganshi ka aure shi ne da baki nemi dangin saki je ki zagi uwarsa ya sake ki ba nan hmm, can kike so to ba yadda ban yi ba a nuna min gidan tsohuwar shi aka ki to ke da ke ganshi <laughs> ke dai din Allah wannan magana duk ki batta dai komai za a yi ki da ƙari ina na ina kokari da Allah ba zai yi ba kama shona nake jira duk jikewar da zan yi dai ke bai kai yake ba mota ce nake sa rai dar an nuna min ita na gani kira ne ma ki mun bakin ciki to wallahi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba kada ki damu ya ba zan damu ba kin zo kin wani share gindi kin zauna a gidan wannan matsiyacin ma zaman fa ya ishe ni ƙawata kar ki damu ban ga alama ba ban ga alama ba alhamdulillah alhamdulillah ala zalika <laughs> malam kenan in ka birkice ko hmm. sai rasa kanka a rasa kafafuwanka ka ga su ai ba rufiya ne ba ga kafafuwan birkicewa na ce in ka birkice sai in rasa ta inda zan bi in tankwaro ka yau dai abin ya motsa kenan in ka birkice ko hmm. sai in rasa kanka a rasa kafafuwanka ka ga su ai ba rufiya ne ba ga kafafuwan birkicewa na ce in ka birkice to to ban san irin hmm. birkicewar da nake ba a'a to ai abin zancen kawai a bai shi ai haka kurin kin kawo magana ya kamata an san me take nufi to ana gane yau ka kafa ka tsare mm. ka raka ka tashi ka fita wurin wa'azin da kake kaɗi mm. dan masallacin da kake tafiya ku zauna ku yi hira ku ku yi dan nazari duk ka ki fita to ban san me ya dame ki da ban fita ba yau dai abin ya motsa kenan to ai ba zai yi kullum mutum ya rika yin abu ɗaya wata ran babu sauyi ba kuma zaman nawa yana da manufa da kin tambayen me yasa da na baki labari addu'a ce wallahi ta fara cinki ta me ta gaskiya ina gaya miki ai roƙon Allah ba ƙarya bane ai ina ku roƙon Allah zai zama ƙarya malam kaga tun da ka dawo daga sallar asuba da mm, mm, safe mm. kake zaune a wurin nan to me kake jira ka ci na safe ka ci na rana sai ka tashi ka je masallaci ku yi karatun ku ayi sallah yadda ka saba ko amma yau ka zaune min ka hana ni ko shara a cikin gidan yawwa to karatu ne da yake magana asubar yau eh. mun yaye mun yi hutu sai wani ɗan lokaci kin ga kenan zancen karatu ya wuce yawwa shi yasa na ji ka zauna to ita kuma sallah sai an kira ma tukun sannan zan fita kuma an kira minti biyar tana yi ana assalamu alaikum a nan zan ƙarasa lazimi na gidana ne nan ko gidan wani gidanmu ne da ke dawa da ni da kai haka muka hada kuɗi muka siya <laughs> yanzu malam Allah na tuba idan a fasa za a kowa ya rasa ai dai ka ɗau dai daga kai gaba ai mun ci gida da ke dawa ni da yayana wallahi Allah ya ga dama duk sai kashe ku ya bani ba ƙarya bane wannan tabbas zan ci to kuma me ya kai ki faɗar wannan a'a wai da naji za ka yi min gori ne ba magana gori bane ni ba ni da ikon zama a gida kullum ina masallaci yau ɗaya dan na zauna in ga ƙarshen ƙarya ƙarya kuma wallahi sai na ga ƙarshen ta yau me? So nake in taimaka miki yau. In ga yadda ake yin wannan awarar da saurin yinta da saurin gamata da saurin sayar da ita a kan ido na don in san irin taimakon da ya kamata in gina gaba. A zancen awara ma. Eh. Ina awar malam ta tsaye maka a zuciya. Kullum zancen awara ban mu da zance zancen awara awara awara. Mm. To awara ba yanzu za a yi ba ga yanzu ita kanta wadda ta tafi siyo kayayyakin auren ba ta da ba har yanzu. Mm. sai ta dawo za a yi ka tashi ka je kai sallah ka kai karatu ina nan a na gaya miki zan je sallah amma minti biyar kawai ana assalamu alaikum zaki ga na dawo in ta zo da kayan siyan awarkin cikin tura ta in ga kayan idan wani aike ne aka in karɓi jakarta in buɗe in ga meye a ciki to aike me za a yi mallam ya wuce kayan awara me za ta siyo mana ko menene ko me za a siyo ba ko kayan a tsaya ne ba na awara ba to yanzu me ya laifi idan na tsaya aka yi girkin nan akan idona ke me abin da ya dame ki idan aka yi haka malam gaskiya abin da kake min ya fara daga min hankali ya fara isa ta kawai ka rika min tsiye rana tsaka ai ba daɗi irin wannan zargi na kake ko ko wani abu ai ba daɗi irin wannan zama da zargi ko bai kamata ba malam dan girman Allah abadan Allah a'a ba magana wani kurewa sai dai kawai in gaskiya ce za ta yi halinta to Ya ce mana yau ake yi. Allah ya toni asirin munafika annane mai algunguma kar ka dinga mun baci sai kai kwana sittin baka ci nama bacin ka bi na zai yi aini da zai kama ki ma alhamdulillah ni ina zarge a gida na ake rura wuta ashe wata shaidaniya take hauro katanga ta zan haddasa musuma cikin na. talaucin ka da yake hura ma wuta ba ni ba ke yanzu maimuna a gaban ki ta ringa aibata mijinki ba za ki ainihin yi katabus ba a a tsaya malam ni kawata ba za ta zo gidan nan ka ringa cin mutuncinta ba Ya masa da manyan baki gaskiya wato ainihin tafi mijinki daraja ai ba mutuncin ka ta ci ba magana gaskiya take faɗa to shikenan ba kin shigo cikin gidana ba yau din nan sai da hukumar ta raba mu da ke ka zo da igwa nuna miki dan duniya ne ni ne ke na rade da sani ka zo da igwa an ka tashi zan yi magani yau zan nuna miki daidai da ke ce ni fa ni ne ke na rantse da girman Allah wanka zan dena ya zaki ki kade masa baki da janjan baki ki sa ran dama zai ta saki yar ki bar gidan nan dole ne ko ma butule ko ma butule dan wannan na rantse bai saba ganin ado ba kina yi ko wallahi ba zai miki rajista ki bar gidansa ba to ina saba wanka idan ban yi wanka to ki dena ki dena ba haka ba kuma ki ci gaba da zama na rantse da Allah wani zai nemo wani zai nemo ni kuma cuta ta zaki dan me yaushe wanda ki ci nama a gidan nan tun na amarci ni ku hatto zan raƙubi kike ajiye min a can kai wallahi Allah wadar na ke lalace zuciyar dai kare ya cinye ni dai na ta sakiya ta gaba don girman Allah ki san nayi ma ko a rubutu ya ban sha ki san nayi to ko mallake ki sai na karya ko mallake sai na karya ni dai na sakiya ta gaba shikenan ki dai san nayi nagode wata. sai kin ji ni ah, ni na ga kwakwa wai dama irin makalkalallin mutanen nan fa ya sha'ani ne da su billahi al'azim wallahi za ka dawo ka same ni akwai ta yau za a yi ta ta ƙare na gaji ni na ɗauka ma addu'a za ka rinka yi kana ƙiyamar kana roƙa mana arziki da 'ya'ya na gari waɗanda za su gaje ka amma kan naira dubu saba'in za ka je kana sujjada wa Allah haba ai wata addu'a kama sai a watsota. haba dan girman annabi ni wallahi tallahi na fuskanci gaba dai a gidan nan bani da wani kwaliti a gurin ka kuma duk kwakokin da zaki ni na ni na ce ke kika dauka ne eh ka dai da damuwa da ni in ba haka ba ko miliyan 100 na yaran ina daraja a gurin ka yaushe Abadin girman annabi. Ni na ce kin ɗauka ne? Sai ka ce ba a so na cikin gidan nan ni na gaji da zaman. To in ke in zaki kuka akan ina surutun waya, ni ma sai in kuka akan asara saba'in da na yi. To ai gwara ka rusa. Saba'in ba wasa bace ba. Abadan Allah yanzu ka yanzu ka duba dan Allah dan annabi. Me ke mutsin nan wallahi da in muka karɓo kaya sai ai wata guda bai damu ba. Kafin a je a kai masa kuɗin. Amma wallahi me ke mutsin nan tunda ya ga zai ta je ta karɓo ya ga sunan Sadiya ne akai. Wallahi sai aike yake ya san cewa da kuɗin da za a bashi ai ni wallahi tallahi ina tunanin wayan nan amma wallahi ina bakin cikin wancan bashin da ya hau kanmu wallahi ba so nake ba a bayar sai dole a ah, wannan wannan wannan wannan mai kemis wannan kuka jiyo ni ya gani ni na kai mai takarda sunana ne akan eh, takardar da aka ce a biya magani saboda haka asara kuma ni kadai billahi lazi bari kijin gaya miki yanda kika san ruwan tsunami wallahi haka abin nan zai zama wallahi ba zan asara ni kaɗai ba <laughs> ba sweetheart sai ka ce ni na auri kaina eh sadiya haruna fa aka rubuta a jiki waye haruna to yanzu kake gaya maka gaskiyar magana tsakanina da allah da ya ni eh so nake amala na gaya maka ne tuntun ba idan zaka ba shi yasa na tsaya na to yau zan yadda amma ne malam ka dai san ƙaunar da ke tsakanin ni da kai tun tala-tala kafin mai aure mm. to ni kawai gani ne na gaji kullum kullum kullum yau in ce maka bani wannan gobe in ce ba kan wajibi in ce ba gishiri mai ta daga murya muna guwa mana numfashi mm. kawai shine na ya kamata kawai in neman mana mafita gaskiya magana a wara bayi ta ake ba ba za a yi ba yau to me yasa aka ce min za a yi na ɗaya kenan mhm. gara in jera miki tambayoyi to ina da ba za a yi ba yau me yasa ba a gayan ba za a yi ba kuma sannan me yasa aka dame ni don me zan tsaya in yin awara sannan kuma kwana nawa aka yi ba a yi awara ba wanda da an ce ana yi kuma ba a yi sannan kuma bayan wannan duk me yasa aka ci gaba da yin hidima a nan gidan kuma ana zance ana ƙarya da zancen awara an kwana biyu ba ba tun da jarin da ka bamu ai bai kwana uku bai kare tun da kanan ba a yin awaran nan shine na ɗauko wata kadara ta kawai na siya nake dan mana hidimomin gida kawai to wannan shine abin da aka yi ko gwal dina dan kunne na da da zobe na na dauka na siya to yanzu kin ce gwal to shi gwal din kuma ga min inda kika samu kuɗi kika siya ai ban san kin sayo wani gwal ba sai yanzu kike ban labari a'a mm, tsohuwar ajiya ce ai ka gani tunda malam ƙaunar da ke tsakani da kai har da 'ya'ya hudu na gaba zai yi baka kullum muna ta fama wannan abin ba a zo ana ta samun matsala shine na ɗauko shi wannan gwal da ka gani lokacin da aka kani gidan nan ma da shi aka kawo ni mm. Mm. dan aminiyar kawar kanwa kakata shi ne ya siya ya bayar ice ga tasa gudunmu dan kawar kanwa kakan dan gidan aminiyar kawar kanwa kakanmu ne ya siya to ni kuma da naga abin yanzu lokaci ya dau tsuli ka ga gwal din ya zama irin na da shine nake ta boyen sa nake ta boyen sa malamin sai da kasa dai na faɗa maka yanzu ka gan a gida ma an ji na sai da wannan abin sai a samu matsala dan kawo kanwar kakaki eh, dan kawo kanwar kakata ba shine yasa ya baya gudu sana'a da na koma kenan malam dan mu rufe wa juna asiri hmm? ya fi mu zauna kullum muna rigima da kai akan kuɗin shekwana Allah na gode maka Allah shine abun godiya malam to na farko dai kin ce dan kaunata ni kuma duk da dai cewa na na yi da ke ke karatu kin kasa ba za ki iya yi ba mun zo yin karatu ki mai da shi wasa <laughs> to a cikin karatun nan akwai wani malami ya waƙe wannan irin kalmomin naki yake cewa ta asal ilaha wa ta tazharu hubbahu kana saba wa Allah kuma a baki da jikinka kana bayyana soyayyar Allah sai ya ce lauka na hubbuka sadiƙan la Atahu. da sanka da Allah na gaske ne da ka bi shi innal muhibba liman yuhibbu mudi'u ka'ida ta mai soyayya ya rika bin wanda yake so duk wannan saba min din da kike shine alama kina so na to yanzu dai saura yan mintuna kaɗan da na ji kiran nan zan tashi kuma na gaya miki ina assalamu alaikum tarbin ma a nan zan ja shi ƙarshen to na gaya maka gaskiya ba kuma to me na wannan ai ita ma sai ta zo ita waziriyar taki sai ta zo aiken da kika mata in ga hannunta in karɓi jakarta in buɗe in ga mai a ciki wannan shine ƙarshen wasa yau gaskiya ni wannan abin da kake mu bana jin daɗin so na shi ne bita da kulli dukan kabarin uwar kishiya da mujiya na gaya maka gaskiyar lamarin nan na gaya maka sai a bar maganar nan kuma ta wuce a ita ne mata ta je ta siyo min saƙo na bata ko ta siyo me saƙo na bata komai sai ka ji to shikenan ai ba zan je ba amma na kai ki ganni cikin wani matsanancin hali ki ce alhamdulillah ne maza <laughs> to ani na sa yi maka haka ni na ce a tumur mu samun kai yadda ya kamata na lillahi mai gona yanzu da sanin ki aka ci mutunci na haka wai kai ka dauka dama wani son ka nake yi dama auren kisan wuta dai subhanallah ba ni son ka nake yi ba don haka za ka yi siki ko ba za ka yi a insha Allah amma maimuna ki ji tsoron Allah kamilin mutum mai mutunci ki zub ki barar mun da mutunci akan titi yanzu shiga ka ɗauko min takarda ta kaɗan daga kaidin mata kenan ni daga kaidin mata inna kaidi kunna azim ki hada ni da ƙatti suka rinka tiƙata akan titi suka yi tumutumu da ni cikin yashi wannan al'amari ya munana ni daga kai din mata za ka yi saki ko ba za ka yi saki ba insha Allah da wurwuri mai muna zamana da ke ya kare in dai da sa hannunki aka gaggabje ni aka ci mutunci na aka yi cin mutum da ni cikin ƙasa ita faru ta kare kaɗan kenan daga kai din mata inna kai da kunna azim wannan haka yake ina zuwa ina sauraron ka Ah! ai da ma na ce zan yi maganin ka ba kai mai kwakwa ba nayi nayi ka sake ni ta arziki to yanzu ka sake ni ta siya ni fa ina barin gaya ma magana ta gaskiya wallahi raina a bace yake ni fa wallahi sai in kwabe mu da ku tsaya mana da Allah da wallahi ila a yadda raina ya ɓaci yau ka ji to akwai nan fa guda tara ne kuma da guda hudu na to saboda biyar dan basu da daga kiwo ba na gadare zai au a hawa da Allah ikon Allah to ai bayani ka yi min da wuri zi wai dama ka santa dama ita ce wai da kake bani labarin zai dama kin san shi ba wani son wata hayaniya da yawa ka gane dan ka san ni ya san ni ba wani abu bane ba to ai ni ma ita ce wadda nake baka labari wadda nake so daga mun ban nan za mu biya wurinta kai da shi za ku iya ci gaba da fafatawar ku kaga wanda ya iya allansa sai ya wanke to an ki a ba zan zo ba dole ne ina tsoron mutumin nan kin ga tsohon kolo ne kada sa ta tasiri asirin mu ya tono daga yau in kika san zaki zo gidan nan ki kashe wayan nan ki batta a gida to ni yanzu ya kike so in yi da wayan nan ke ma fa kin san iya wayan nan nake da ita